wanda ya dace da 23 ga watan jima'a ula a wannan shekara ta 1425 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shi yammaci na goma ga watan bakwai shekara ta 2004 dan ci gaba da karatun littafin mai albarka umdatul ahkam wannan kuma shine darasi na 34 muna cikin babin azumi za mu tashi akan alhadisu sabi'u was samanuna ba'da al-mi'a wato hadisi na ɗari da tamanin da bakwai an aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu man mata wa alaihi siyamun saba bi waliyu wannan hadisi an karbo daga ummu na Aisha Allah shi kare da gare ta tace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man mata wa alaihi siyamun dukan wanda ya mutu akwai azumi a kansa ana bin shi bashi bai biya ba an anhu waliyu to waliyansa sai ya biya masa wato sai ya yi a madadinsa idan an ce waliyu wato waliyinsa yamma dai ana nufin warisu mai cin gadansa wato kenan wanda yake da haƙƙin ya biya wa dan uwansa azumi shine mai cin gado a cikin yan uwa dukkan ɗan uwan da dangantakarsa ba ta kai ya ci gado ba to ba shine zai biya masa azumi ba ko ko mu dauka cewa waliyuhu abinda ake nufi al'asabatu min alwarithin a cikin yan uwa din ma sai wanda yake asibi ne wato dangin uba ne to su waɗanda za su iya biya masa azumi a madadinsa wato ba dangin kuma ba kenan ina fata an fahimta malai ce ma yu'khadhu min al abinda za a koya karkashin wannan hadisi na farko zahirul hadith wujubu qada'i siyami an al zahirin hadisin da nuna wajibcin ramawa mamaci azumi sawa'un akana nazaran am wajiban bi asli shar shin azumi ne wanda yake na bakance ko kuma a'a wanda yake dama asalin shari'a wajibi ne wato kamar ramadana kenan khilafa li taqayyid abi daud wato sabanin kayyadewar da abu daud yawa wannan hadisi na cewa shi yana ganin hadisin yana magana ne akan azumin bakanci wa dhakara ibn daqiq al-eid anna ilhaka ghayr as-sawm bihi min bab al-qiyas wa laysa fi hadha al-hadith nass alayhi ibn daqiq al-eid yake cewa mu ɗauka cewa banda azumi ana iya ramawa mutum wata ibada ibada badaniya ba ibada maliya ba to wannan kiyasi amma nasi ya zo ne akan azumi kadai cikin dukkan ibada badaniya azumi ne idan ana bin mutum idan ya mutu za a rama masa amma idan ana bin mutum sallafa. ma'ana ba za a rama masa ba ke. an fahimta ku in dai ibada badaniyya ce amma ibada maliya kamar zakka kaga za a rama musu za a fitar musu ko da bayan ya mutu an fahimta ko maliya badaniya kamar aikin hajji za a iya yi a madadin su ko da bayan ya mutu amma ana maganar mutumin da wato ainihin ibada ce ta gangan jiki to babu wata ibada da ake rafawa mutum bayan mutuwarsa inda ya mutu ana bin shi bashi sai dai azumi riskar da abin da ba azumi ba hada shi da azumi to wannan kiyasi su fi hadha alhadith nassun alayhi wani hadisi bai nassi akan sa ba na biyu anna alladhi yatawalla siyama huwa waliyu wanda zai jibinci rama mutum azumin nan shine waliyansa wal muradu bihi al waris alladhi intafa'a bi mukhallafati abinda ake nufi da waliyansa anan shine mai cin gadon sa alladhi intafa'a bi mukhallafatihi wanda zai amfanu da abin da mamacin nan ya bari to tunda idan mamaci ya bar dukiya kai ne zaka ci moriyarsa to yayin da ya bar bashi kuma kai ne zaka ji bincin nauyin biya masa an gane ku fa muqtada al-qiyam bi wajibihi qada'u diyuni llahi an fa muqtada al-qiyam uh, bi wajibihi qada'u diyuni llahi an wato abin da yake wajibi mutum yayi shine biyan bashin da ya shafi ubangiji subhanahu wataala tunda har zai ci gadon su sai biya masa bashin da ya shafi ubangiji bashin da ya shafi ubangiji shine kamar azumi da yake to wannan hadisi yana da alaka da hadisan baya bari mu karanta su sannan idan akwai karin bayani mai al hadisu samin wa samanuna ba'da al hadisi na 188 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال لو كان على أمك دين أفكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمي wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da gare shi Abdullahi dan Abbas yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi ya Rasulullah ya manzon Allah inna ummi matatu alaiha sawmu shahrin mahaifiyata ta rasu ana bin bashin azumin wata ɗaya. afa qadihi anha zan yi wannan azumin a madadinta irama a madadinta qala sai manzo Allah ce da shi law kana ada ummika daynun afa kunta qadiyahu anha in har akwai bashi na dukiya akan mahaifiyarka zaka biya mata ko ba zaka biya mata ba qala na'am yace eh zan biya mata qala sai manzo Allah ce fa daynullahi ahqqu an yuqda bashin Allah shi ya fi cancanta a biya abin nufi yadda idan ta bar bashin dukiya da mutane ke bin ta zaka biya mata to haka kuma idan akwai bashi a ta da shafi ubangiji to shi ma zaka biya mata musamman kuma shi azumi shine fa a haqqu an yi ba to malaman da suke ganin cewa a iya raba mutum wata ibada banda azumi sun kafa hujja da umumin fa a haku an yi ba suka ce gashi manzo Allah ce bashin Allah sai fi cancanta a biya wato abin ba sai azumi kaɗai ba ko ma wata ibada da ba azumi ba inda ake bin mutum za ka biya masa tunda ita wata mata ta zama dainul lahi fa dainul lahi a haƙƙon yuku wa fi riwayatin a wata riwaya daban ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qalat wata mace ta zo don wani manzo Allah ta ce da shi ya rasulullah inna ummi matat wa alaiha sawmu nadrin mahaifiyata ta rasu akwai kuma bashi akwai kuma azumi na bakance a kanta wanda ake binta bashi ta yi bakancen za ta yi azumi ba ta yi ba a fasu ma anha zan iya yin azumin nan a madadinta kala sai manzo Allah ce a aiki lauka na ala ummiki dainun, fa qadaiti ba na labari inda a ce bashi ne akan mahaifiyarki sai kika biya mata A yi yu'addi zalika anha ta hakan ya sauke mata nauyin ko bai sauke mata ba qalat sai ta ce na'am e haka ya sauke mata nauyi kala sai manzo Allah ce fasumi an ummi to sai ki azumin nan a madadin mahaifiyarki to ku kallo waɗannan hadisai guda hadisin farko da muka fara karanta man mata wa alaihi siyamun sama an waliyu nan gurin sawum ya zo mutlak ba tare da bayanin adadin azumin ba Ko ba tare da bayanin na bakance ne ko na ramadan ne ko na kafara ne ba ya iya wa na ramadan ne ya iya wa na kafara ne ya iya wa na bakance ne dan manzo Allah ya faɗi saka mutlaq man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyu a nan gurin ta faɗi adadin azumin a cikin hadisin Abdullahi da Abbas inna ummi batatu alaiha sawmu shahrin ta ce azumin wata guda ne a kanta to shi ma azumin wata guda ɗin nan ya iya wa kafara ne ya iya wa kance ne ya iya wa kuma na ramadan ne amma dai mun fuskanci adadinsa dai azumi ne na wata guda to a hadisin gaba sai ta fayyace mana ja'at امرأة ila النبي sallallahu alaihi wasallam وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم anan sai aka iyakance azumi da cewa me azumin kance ne to a dangane da waɗannan hadisai sai malamai suka kalle su ta fuska biyu waɗansu suna ganin dukkan azumin da yake na wajibi ne ake bin mutum ma'ana ya mutu bai yi ba to za a biya masa kamar mace ta sha azumi cikin watan ramadana saboda jinin al'ada ana yin sallah kafin ta samu lokacin biya kuma sai ta mutu kaga kwanakin da ta yi tana al'ada kila biyar kila shida kila bakwai azumi ne na farilla da haka sai waɗansu malamai suka ce to nan za a biya mata ina fata an fahimta ko ko mu ɗauka azumi na kafara akwai kafarar rantsuwa a kanta za ta yi kafaran azumi guda uku sai ba ta yi ba ko zai yi kafaran azumi guda uku sai bai yi ba to a nan gudun idan mutum ya mutu bai yi ba sai wani cikin maciya gadon sai ya azumin nan a madadinsa ina fata an fahimta ko kuma ya zanto azumi ne na bakanci don haka dai waɗansu malamai suka kalli hadisin ta fuskar umumin da ke cikin hadisin farko cewa kowane irin nau'i na azumi ne in dai na wajibi ne mutum ya mutu ana bin sa bashi to za a yi masa za a yi a madadinsa waɗansu malamai suka ce a'a azumin da ake biya wa mutum shine azumin bakanci kadai waɗansu suka kara suka ce na bakanci da na kafara domin kafara ma bashi idan mutum ana bin shi azumi na kafara kaman kafarar rantsuwa azumi uku ko kafara ta kisa na ganganci mutum zai azumin wata biyu a jere to a nan gurin shi ma wato ainihin bayan mutuwarsa bai riga yi ba za a biya masa sawa'un ya fara ya yi wata ɗaya kafin ya ƙarasa ya mutu ko kuma duka wata biyun bai fara ba to za a biya masa tunda kafara ce ta azumi waɗansu suka takaice akan na bakance kaɗai suka ce domin umumin da ke cikin man mata wa alaihi siyam muqayyadun bi qawlihi sawmu nasrin azumin bakanci domin shi kadai ne ake biya wa mutum amma azumi na kafara wanda mutum kafara ta kama shi bai riga yayi ba to sai ya mutu to ba za a ce ayi ba a sa amma idan azumi na bakance ne mutum ya riga yayi yi alwashi tsakaninsa da ubangiji zai yi bai yi ba to shine za a biya masa don shine hakikanin bashi domin ba shi aya akwai yarjejeniya tsakanin mai bayarwa da mai karɓa ne ya alwashi cewa zai azumin kwana bakwai zai azumin kwana goma sai kafin ya zo ya waɗannan azumi sai ya mutu kaga ba shi ya sige amma na fara ko ukuba ce ba ba kace bane ba ya danganci menene yasa yi sakaci bai riga yayi ba idan abin da yasa bai yi azumin ba har ya mutu uzuri ne karbabbe to shikenan Allah ya yafe mashi idan kuma uzuri ne ba karbabbe ba to za a rubuta shi cikin masu sakaci a yi masa sakamako da ya dace a yi wa masu sakaci ranar tashin kiyama ina fatan kuna fahimta azumin ramadan kuwa to dama da yawa daga ciki waɗanda suka ɗauka cewa ba ba za su ɗauki hadisin akan umumi ba kaga shi ba za a biya wa mutum ba sai dai idan ba za a biya masa ba me za a yi za a kyale shi kenan waɗansu suka ce za a ciyar masa a madadin kowane yini miskini ɗaya sai a kirga adadin kwanakin da bai yi azumin ba ko adadin kwanakin da ba su yi azumin ba sai a biya musu ma'ana a ciyar da miskini adadin waɗannan kwanaki haka waɗansu malamai suka nuna malai ce ma yi wa min alhadisi abinda za a koya daga cikin hadisin na farko umumin riwayatul ula تفيد أن الصيام يقضى عن الميت سواء كان نذرا أم واجبا أصليا yace riwaya ta farko idan muka kalli umumin da ke cikinta game hukuncin da ke cikinta na zartar da na fa'idantar da lallai za a biya wa mutum azumi sawa'un azumi ne na bakance ko kuma asali ne azumi ne wanda yake dama wajibi ne ta fuskar asali a shari'a abu na biyu ar-riwayatu ta tadullu ala qada'i siyamil manzuri an al riwaya ta biyu abinda take nuna wa azumin da za a biya mutum shine azumin bakanci mala yace mas'ala ta uku az-zahiru annahuma waqi'atani li rajulin wa kullum min kullun minhuma ala madlulha wala تقيد الأولى بالثانية بل تبقى ala عمومها shi malam ba sa muke cewa hakikanin gaskiya da ruwayoyi guda biyu sun shafi shi ne guda biyu waɗanda suka sha bamban da juna kissar farko ta shafi namiji wannan kuma ta shafi wata mace don haka kowane hadisi sai mu alishi akan abin da yake nunawa kar mu ɗauka cewa riwayar farko umumin ta zai zanto mu kayyadun bin riwayar tsaniya mu ce azumin ba ka ce kaɗai za a rama bal tabqa ala umumi riwayar farko tana nan akan hukuncinta cewa dukkan wanda ya mutu akwai azumi a kansa na farilla za a biya masa sai ya zanto bayanin bakance anan karin bayani ne ta zo ta yi tambaya ne aka bata ansa gurgudan ansar ta amma ba dan kayyade cewa shi kadai ake biya ba abinda shi malai ke so ce kenan na hudu umumu ta'lil alladhi fil hadith yashmalu ad-duyun allati lillah wallati lil khalq والواجبة بنذر والواجبة بأصل الشرع كلها تقضى عن الميت وهذا ما حكاه شيخنا عبد الرحمن آل سعدي عن تقي الدين ابن تيمية رحمهما الله تعالى ما تعليل دكي cikin hadisin wanda ya shafi bashin da ke tsakanin mutum da ubangiji da bashin da ya shafi halittu wannan ta'alilin yana nuna cewa wato dukkan azumi da yake na wajibi za a biya wa mutum sawa'un wajibi ne ta fuskar bakance ko wajibi a asalin shari'a duka waɗannan za a biya wa mutum kamar yadda na faɗa muku madalulin da yace fa dainullahi ahqqu an yuqda dainullahi suka ce tunda an ce dainullahi ahqqu an yuqda to shi kenan sawa'un bakance ne na ramadana ne na kafara ne duk za a biya wa mutum za a yi a madadin su to amma kamar yadda na faɗa su waɗanda suke ganin na bakance kadai za a yi sun ce ai na bakance shine dayin dan shine mutum yayi alwashi tsakaninsa da ubangiji amma wancan hukuba ce ramadana kuma farzu shar'i ne dama aslan ba wai bashi ne akan mutum ba ina fata mu fahimta wato ba a kida ya shi a bashin da dan adam ya ci wa kansa kamar yadda kan ce a matsayin bashin da dan adam ya ci wa kansa ina fata mu fahimta to cikin wannan masaloli ya zami su Sheikh Nasiruddin Albani sun tafi kan wannan ra'ayin cewa azumin ce kada yake biya to amma kun shakka babu wato jumla ta aliliya din cikin fadailullahi a haƙƙo an yi kuza ai kaga ba ta cikin amsa domin asalin amsa shine eh za a rama amma tunda manzon Allah ya ce dainullahi a haƙƙo an yi kuza kaga wato dain din ai ismul jins ne gashi kuma an yi idafa din sa zuwa ga ma'arifa lafzul jalala wanda shine a'arful ma'arif ba wani ma'arifa da yafi Allah zama ma'arifa a duniya to uh, ka'ida ismul jins idan aka yi idafa dinsa zuwa ga ma'arifa to wannan siga ce daga cikin sigul umum wato idullu alal umum yana nuna kowane bashi da ya shafi ubangiji lalle wato ainihin za a biya shi illa iyaka kamar yadda na faɗa jan zaran shine bashi ne ko ba bashi bane ba amma dai a biya wa mutum shi zai fi kubuta dan da a ce ana bin sa ranar tashin kiyama ba a yi masa ba har gara a ce an yi amma ai ba dole bane sai kun yi ina ba za fahimta na biyar daga cikin matsaloli fihi isbat ya ce wannan magana kai da ke nuna cewa lallai ya shafi kowane bashi bashin Allah da bashin bil'adama dukkan azumi za a biya wa mutum ya ce shine abinda malaminmu abdurrahman ali sa'adi wato abdurrahman sa'idi ya hikaito daga taqiyuddin ibnu taymiya Allah ya kansa da gafara su duka abdurrahman sa'idi babban malami ne na biyar fihi isbatul qiyas hadisin ya nuna akwai tabbatar da kiyasi kenan a matsayin masdari daga cikin masadar tashri tunda manzo Allah yayi kiyasin bashin mutane a bashin Allah akan bashin mutane wato bashin mutane manzo Allah mai da shi huwal asl wanda duk jama'a sun yadda eh ana biyan bashin mutum to sai kuma ya kawo musu bashin ubangiji sai ya ce ai ya cancanta a biya kaga wannan qiyasul aulawi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana za a iya kafa hujja da wannan gaba cikin hadisi wajen subutul qiyas allazi huwa ahadu usulul jumhur fil istidlal wanda shi qiyasi shine ɗaya daga cikin asalai guda hudu da jumhurin malamai mafiya yawan malamai ke amfani da su wajen kafa hujja idan an ce al jumhur ana nufin mafiya yawa wato kenan akwai waɗanda ba su yarda da qiyasi ba kamar mazhabar zahiriya irin su ibn hazm ba su yarda da qiyasi ba ce al qiyasu kulluhu batilun dukkan kiyasi gaba ɗaya a duniyar rusashe ne kama malamai da dama sun yi masa raddi cewa ana kafa hujja da kiyasi raddi mai karfin gaske musamman shek muhammad al-aminu ke da cikin azwal bayan wa qad zaraba lahum an-nabiy sallallahu alaihi wa masla وقد ضرب لهم sallallahu صلى wa عليه al المثل bima huwa معهود لهما manzo sallallahu alaihi wasallama ya buga musu misali da abin da yake sun saba a wurin su li yakuna al-fahmu ablag dan fahimtar su tafi zurfi wal yuqarribahu min azhanihim kuma domin manzo Allah ya kusanto da ma'ana kusa da hankulan fa inna tasbih al-ba'id bil qarib kusanta abin da yake nesa a kusanta shi da na kusa kaman shi da na kusa yusahhilu idrakahu wa fahmuhu wannan na sauƙaƙe a fahimce shi kuma a gaske shi a madadin ya ce musu ku je ku biya sai ya ce musu inda bashin kuɗi ne akan mahaifiyar za ki biya kuma za ki wata za ki biya sai ce to bashin Allah ce cancanta ma'ana na nesa din shine bashin Allah suna ganin ba sai an biya ba na kusa din shine bashin mutane wannan sun san ana biya to sai aka kamanta cewa daidai suke da juna an kusanta da nesa da kusa dan a kusanto da nesa ya dawo kusa da da hankalin mutum ya fahimce abu na shida qawluhu fa dainullahi ahqqu bil qada fadansa cewa bashin Allah shi ya fi cancanta a biya fihi dalilun ala taqdimi zakati wa huquqillahi almaliyya idza tazahamat huququhu huququl adamiyina fi tarikati almutawaffa jiya mun kawo kaida muka ce idza tazahamat almasalih qaddima awlahuma bil ihtimam thumma allati taliha thumma allati taliha an samu maslaha guda biyu sun yi tarayya a lokaci guda daya dole kai ɗaya kabar ɗaya to sai ka gabatar da me wadda ta fi muhimmanci muka buga misali da cewa ka shigo masallaci ka ce Allahu akbar zaka fara tahiyatul masjid kuma ladani ya fara ikama kaga tahiyatul masjid ɗinka ta tashi daga aiki dan farilla ta fi cancanta a wannan lokaci ina fata an fahimta nan ta zahamatul maslaha laka maslaha fi salati tahiyatul masjid wa laka maslaha kadhalika fi salatil jama'ati ma'an nas lakin ayyuhuma aham salatul jama'a to shine duk lokacin da aka samu tazahumi bainal maslahatayn aw akthar min maslaha qaddima awlahuma bil ihtimam to nan gurin kuma idza tazahamat al huquq haƙoƙi ne suka yi yawa akan dan adam ga haƙƙin dan adam ga haƙƙin Allah idan mutum ya mutu ga haƙƙin Allah game da dukiyarsa ga haƙƙin mutane wanne za a fara biya haƙƙin Allah madaukakin sarki za a fara biya shine fihi dalilun ala taqdimi zakati huquqil lahi al maliyya wannan dalili ne akan cewa ashe ya kamata a gabatar da zakka da sauran haƙoƙin Allah da suka shafi dukiya idza tazahamat huququhu wa huququl adamiyyin idan haƙoƙi suka yawa kan mutum ga haƙoƙin Allah ga kuma na dan adam fi tarkati mutawaffa a cikin dukiyar mutum yayin da ya mutu wa ba'dhum qala bi musawati bainal huquq wadansu malaman sun ce don haƙoƙin ɗaya ne amma hakikanin gaskiya fadin su cewa fadainullahi ahaqqu bil qada'i ko ahaqqu an yuqda ya lai za a gabatar da haƙƙin Allah akan haƙƙin dan adam don haka idan mutum ya mutu dukiyarsa kafin ta je hannun magada sai an bi hanyoyi kamar haka abu na farko za a yi abin da ake kira mu'unatu tajhiz mu'unatu shi ne da abin da ya shafi kammala shi da wanke shi da sa masa likafani da kai shi makabarta idan ya zanto wanka an rasa wanda za su yi wanka don Allah sun ce a musu yan biya mu kudin wanka to daga cikin dukiyar sa nan kafin a raba gado za a biya kuɗin masu wanka haka kabari an rasa wanda za su yi fi sabilillah suka ce sai an biya su kuɗin hakawa daga cikin su za a ɗauka likkafa ne daga cikin su za a ɗauka sai fa in wani ya kawo sadaka ya ce yana fata an fahimta tukwane da za a sa ko itace akan kabarin dan kar kasa ta rubuta da shi duk wani daga cikin su za a ɗauka wannan shine abin da ake kira mu'unatu tajhiyyah eh ai eh, ko ma menene duk abin da ya shafe shi gaba daya in dai ya zanto cewa mutane ba za su yi fi sabilillahi ba har sai an biya to daga cikin dukiyarsa za a biya masa to idan an gama da ma'unatu tajhiz sai a zo batun addiyun ba su suka da ke kansa to anan ne sai mutane suka kasa bashi gida biyu addiyun almuta'alliqa billahi ta'ala wa addiyun almuta'alliqa bil adamiyyin wato ba su sukan da suke da alaka da ubangiji da ba su sukan da ke da alaka da mutane to anan sai a fara da bashin da yake da alaka da ubangiji sai a tana eh ai kafara ta taba kama shi bai ba kafara ta me ta ce da miskine goma yana da halin yi yi eh, to a dauki kudin da za a ce da miskine guda goma ko musu tufafi kafara rantsuwa ke aka fara ta kama shi ta yantar tadabawa bai yi ba to nawa ne kudin bawa kaza ne ina fata an fahimta kaga duk wannan haikoki ne na ubangiji ai ya taɓa yin bakance zai yanka sa to nawa ne kuɗin sa yanzu bijimin sa kaza ne sai a ɗauke daga cikin dukiyar sa a je dan a biya wannan bakance din a ai shekara sabiyar kenan mai fitar da zakka ba sai a ce to ya zami mu iya gane shekara ta dubu biyu a lokacin dukiyarsa ta kai nawa ko dai ya zanto mun sani tabbas dukiyarsa ta kai miliyan biyu ko ya zanto hasashe zami a gaskiya mun sani sa miliyan biyu ce sai a fitar da zakar dukiyar miliyan biyu ta waccan shekara to a shekara ta dubu biyu da ɗaya ta kai nawa sai a ana tsammanin ta karu to sai a fitar a shekara ta dubu biyu da uku fa tana nan bata karu ba tana nan da take a shekara ta dubu biyu da hudu fa a ana ganin dukiyar ta rubuta dawo miliyan ɗaya sai a fitar da dukiyar miliyan ɗaya ma'ana haka za a yi sai an fitar da zakar duka waɗannan shekarun da haƙoƙi ne da suka shafi ubangiji ko shekara nawa ne bai fitar da zakka ba ana bi kowace shekara ana fitarwa haƙoƙin Allah ke ya haƙuri mana bai kake gaggawa ina fata an fahimta to ka gane da haƙoƙin ubangiji ke to daga nan gurin haƙoƙin ubangiji da an fitar sun kare sai a koma to cikin mutane ba ke bin sa bashi wannan na bin sa dubu biyar wannan na bin sa dubu goma wannan na bin sa dubu hamsin wannan na bin sa dubu ɗari duk wanda ya yafe ya yafe wanda bai yafe ba dole a ɗauka a shi to kuma sai a zo a kalla a ga cewa to yayi wasiya ko bai wasiya ba eh. ya yi wasiya wa yawa wasiya wa ne to sai a duba sharuɗan wasiya ga ƙa'ida addinin musulunci shin a kalla bi shartin min shurutiha aw lam yukhilla bi shartin min shurutiha idan yayi wasiya bisa ga sharuɗa na daidai shikenan in ya yi kuskure sai a gyara kuskuren sai a fitar da ita akan daidai misali ya ce a bada rabin dukiya sai a ce a rabin dukiya ya saba ka'idar musulunci ana yin wasici ne cikin abin da ɗaya bisa uku ko ma abin bai kai ɗaya bisa uku ba kaga sai a dawo da ita yadda ya dace da shari'a ai wasiya ya cewa a baiwa kulab din kwallon kafa kaza cikin dukiyar sa ce a ba za mu ba kulab din kwallon kafa ba kai dai za mu gina masa islamiya kudin sun kai ko za mu tallafa a gina masallaci amma ba za mu bayar da kulab ko yayi wasiya a ba ransa ba ce a ba za mu ba ransa ba wannan duk wasiya ce batila فمن خاف فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بينهم duk lokacin da ka samu tangarda a cikin wasiya sai kai gyara babu laifi a ka dangane da gyaran da kai an gane ko amma fa man baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu alladhina yubaddiluna inna wanda yake da laifi shine wanda ya canja ba tare da wani gyara aka samu to an gama da wasiya gaba ɗaya to shine abin nan da yayi saura sai a ce to ina magada ga hakkin ku idan abin ya kare da baya da yawa tun daga mu'unatu tajhiz kaga bashin da ke gasa, sai dai magada a ce to kun gaji bashi ne eh, ga bashin da ya shafi ubangiji ga bashin da ya shafi yan adam kowanne kuma sai kun biya a madadin sa kenan a idan an gama da ta jihi an zo an gama da bashi abin da ya rage babu kuɗin da za a yi wasiya kenan a an gama da wannan sai dan kaɗan ya ragu ga shiga wasiya haka dai za a yi wa mutum dole sai an bude nan ka'idojin kafin a zo a gaji mutum bayan an yi wannan an kare sai a zo a gane to suwaye ma masu cin gada sannan me matsayin kowa ne wannan lazi yarsu bil ta'sib wa min allazi yarsu bil fard wa kaza wa kaza ila akhirih man al hajib man al mahjub duk a zo a yi wannan gaba daya an fahimta ko to amma yanzu na da mutane ana bin wannan diddigin ina jin magada suna kokarin ne kawai a yi maza a raba kowa ya kasance ya san amma amma me ya haƙƙi na Allah a kansa shekara nawa bai fitar da zakka ba ba mai wannan binciken ba kuma yi wa mahaifinka ne gata ko mamacin gata ne za ka yi masa ka fitar a madadin a madadin sa idan ba a fitar ba za a tambaye shi kenan ranar tashin kiyama Allah ya kare mu الحديث التاسع والثمانون بعد المئة حديث ندري تمانين ترى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور manzo sallallahu alaihi wasallam yace la yazalan la yazalu an-nasu bi khairin mutane ba za su gushe ba suna tattare da alkhairi ma ajjalul fitra matukar sun rinka gaggauta bude baki wa akhar sahur sun jinkirta sahur buɗe baki da zaran rana ta faɗi sai mutum ya yi buɗe baki ba sai ya je ya yi sallah ba sannan sahur kuma ana son a yi a yi shi a ƙarshen dare kamar yadda muka faɗa cikin darussan baya na shekaran jiya an gane ko wannan alkhairi ne mai yawa ma'ana matukar mutane suna yin wannan to alkhairi yana tare da su in sun daina wannan fa alkhairin zai rabu da su gwargwadon rabuwarsu da wannan gwargwadon rabuwarsu da alkhairi wato kaga sunnar annabi kenan akwai alkhairi a ciki to da haka ya dace da zaran rana ta faɗi shikenan faɗuwar rana kuwa yakan tabbata ne ga mutumin da duk ya kalli yamma ba wata katanga ko bishiya a gabansa ba wani tudu da zai kare masa rana ya ga baya ganin kwallon rana din nan ta faɗi ina ba don fahimta ko da kuwa akwai ragowar haske rana dai sunanta ta faɗi tunda ba a ganin ta da ba ta faɗi ba da an ganta ko da ko inda zai hau bene mai hawa ashirin ko talatin zai hango ta <laughs> shi wanda ya hau can gurin bata faɗi ba a wajensa kai nan auren ka ta faɗi shi ba zai sha ruwa a can ba amma kai nan za ka sha <laughs> ina fata an bayyana shi da ya tafi ya tsananta wa kansa kenan ya ta tafiya da ya ta binta zai kare wajen awa uku bai sha ruwa ba idan jirgi ya zo sauka akwai lokacin da za ka gashi kuna ganin rana amma da jirgi ya faɗi sai ku ga an yi magana ba tsakanin saukowar kuɗin da inda kuka balo rana tana nan kwal da ita bata faɗi ba duka bai kuma biyar ba wannan yana faruwa to saboda haka abinda ake bautar da mutum da shi shine abin da yake iya gani a ƙasa bisa ga al'ada ba tare da yin amfani da tabaran hangen nesa ba ba tare da yin amfani da na'ura ba ba tare da hawa sama kalle ko wani ba wanda duk sayar da dawa ne a cikin addini da mutum ya tsanantawa kansa irin tsanantawa da banu isra'ila suka yi kan. aka ce inna allaha ya an tazbahu baqara su je kowace saniya mana siyanka sai suka ce mahiya. ga <laughs> gani abubuwa suka zo aka faɗa musu saniya ce tsaka tsakiya la fa'arqun wala bikrun awanu bayna zalik ma launuha faqimun launuha tasurru nazirin ma hiya innal baqara tashabaha alaina suka tsananta kan karshe dai kaga ba su same ta ba sai da suka sha wahala fa zabahuha wa ma kadu yafa'alu ba a san mutum ya tsananta kansa wajen wannan sai ya bi sunna kawai ya huta wannan hadisi ma yi wa kazu min alhadis abin da za a koya cikin sa istihbabu ta'dil alfitr idza tahaqqaqa ghurub ash-shams bi ru'yatin aw khabar thiqa mustahabbancin gaggauta bude baki da zaran an samu tabbacin faduwar rana ta hanyar ganin ido ko ta hanyar labari daga wani sahihin mutum ka gani da idan ka gashi ta faɗi dan na tsaya ban ganta ba kuma ba wani abin da ya kare min yamma da tana nan da na ganta a'a ina daki ban san me ake ciki ba na wani ya leka ya ce mu rana fa ta faɗi kuma amintacce ne a wurina na yadda na sha ruwa shi ko na ji kiran sallah shi ma mu'azzin din ya zama amintacce a wurina kenan in hannu yadda da kiran sallah sai na nuna alama na shigowar lokacin sallah ko na ji ta fuskar rediyo ana cewa jama'a lokacin shan ruwa yayi ko an yi kiran sallah ta fuskar rediyo a garin da yake ana amfani da lokacin da garin da nake da to shi kenan na biyu أن تعجيل الفطر دليل على بقاء الخير عند من أجله gaggauta buɗe baki dalili ne bisa ga wanzuwar alkhairi wurin duk mai yin haka din wa zawad alkhairi amman ajjalahu da gushewar alkhairi amman ajjalahu ga dukkan wanda yake jinkiri wanda yake ganin shi bayan rana ta faɗi sai ya je masallaci ya yi sallah bayan an yi sallah yana nafilfili da wani lazimi ko dina gani duk ta kawaci bai sani ba ya raba kansa da alkhairi da tsarin rana ta faɗi sai ka sha ruwa sannan ka tafi masallaci na uku alkhairul musharu ilaihi fil hadith irin alkhairin da ake nuni gare shi cikin wannan hadisi huwa ittifaqus sunna shine bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan babu alkhairi sama da bin sunnar annabi ma annahu min mahbubatin nufus tare da cewa gashi abin da ma raina duk wanda kan yi azumi musamman inda ya sha yunwa da kisruwa ai yana so dandana rana ta faɗi to gashi abin kana son shi amma kuma ka yi shi din kuma a lada alhadith na na hudu alhadith sallallahu alaihi wa sallam wancan ya kamata ku ina mun yi wancan wancan mafi karancin lokacin da ake so tsakanin magariba da isha'i shine awa daya ma'ana daga lokacin da rana ta fadi to ya kasance an samu cikakken awa ɗaya kafin a ce an yi kiran sallar isha'i mafi karanci kenan inda zai tsara haka to ya fi min babi wuta ina jin yi wannan bayanin a wani lokaci da aka yi kiran sallah al hadithu min mu'jizatin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi fa inna ta'khir al iftari amila bihi shi'a jinkirta bude baki shi'a ne suke yin sa suna ganin bai kamata a yi bude baki ba har sai bayan taurari sun fito allazina hum ihda al firaq ad-dalla wanda a ɗaya ne daga cikin ƙungiyoyi batattu wa laysa lahum qudwatun fi zalika illa yahud ba su da wani abun koyi cikin wannan jinkirin bude baki din sai yahudu yahudu ma suna jinkirin bude baki wato shi an ci dama galibi ya gina ne akan koyi da yahudu da haka ko wani malami ma da ya rubutu mai kyau katin katin tallata tafi ya guda biyu wanda yake nuna kamancece ne shi an ci da yahudanci yace yahudu in suna sallah sadalu suke yace shi amma in suna sallah sadalu suke <laughs> sadalu suke ba sa yin kabaru haka yahudu suke a cikin sallah haka kuma shi a suke ina fata an fahimta yahudu suna kaza shi a suna kaza yayi ta kawo hanyoyin kamar ne su ka yi mamaki kwarai da gaske alladheena la yafturuna illa inda zuhurin nujum wato shi a ba sa yin iftari sai bayan rana ta ta ta fadi me kace wallahi na manta sunansa amma a karshe an ce fi mushabahatir ratibati lil yahud ina da shi a labarari na na karanta shi ma amma na manta farkon sunan ba amma fi mushabahatir ratibati lil yahud wato suna ne musajja sajja'i akai a sunan a'a tahrizul wasila ai wannan littafin da shi kuma ne ya rubuta da kansa amma wancan wani ne ya bincike akan shi an ci da yake bayani shi an ci da yadda ya kama yadda shi a tai kama da ya kuma haka malamai suka tabbata haka malamai suka tabbata wallahi kaga magana ce tana da nauyin faɗa amma ba zai ta maka haka ilimi ya tabbatar da ita tana da nauyi kanka ka faɗa mutane haka mu to amma ai duk wanda ya saki hannu a cikin sallah ai shi ma ya san cewa ba annabi bai wannan ba annabi bai wannan duk wanda ya saki hannu a cikin sallah billahi allazi la ilaha illa hu bai da hujja kai, ko ko yar guntuwa haka ya kankanuwa bai da ita inda a qur'ani ne ko hadisi wannan ganganci ne ai mutum ya abinda bai da hujja kai dan ne to amma matsalar shi ne kasan sabo bahaushe ya ce sabo turken wawa ma'ana sabo ne yau da gobe sai mutum ya ji idan ya yi din kamar ya saba wa iyaye da kakanni to an shiga cikin wani abu الحديث التسعون بعد المئة حديث نتسعين ندري نتسعين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم عمر بن الخطاب يتي من ذا الله يتي إذا أقبل الليل من هاهنا إذا دري ya kusanto ta nan ya nuna mahudan rana wa adbaran naharu min hahuna yammaci kuma ya juya baya ta nan ya nuna mafadan rana faqad aftara saim to lokacin buɗe bakin mai azumi ya yi aftarar sa'im ma'ana lokacin buɗe bakin mai azumi ya yi waɗansu suka ce aftarar sa'im bi ma'ana dakhala sa'im waqtal iftari mai azumi ya shiga lokacin buɗe baki ma'ana da zaran dare ya fara kunnowa ta nan dama duhu daga gaba take fara ketowa yini ya juya baya ta nan wato ta yamma kenan kad asfara sa'i ma'ana juyawar yini shine ka duwa baka ganin kwallon rana kamar yadda muka faɗa tun da to shikenan lokacin abin nan yayi idan aka ce afṭara as-sa'im bi ma'ana dakhala waqt al-ifṭar kamar da ake cewa an jada bi ma'ana dakhala najid atahama idza dakhala tihama to haka anjada haka aftara wannan haka wannan sikar take zuwa a cikin larabci waɗansu malamai annan suka ce afṭara as-sa'im abin nufi azumin mai azumi ya kare ko da ya sha ruwa ko bai sha ruwa ba in ba ka tsaya kana yin yun kana jin yunwa ne da babu karin lada a ciki kana shan kishi da babu karin lada a ciki domin zarfin zaman bin nisbati lis-sa'im huwa min tulu'il fajr ila ghurubi shams wa qad gharubat falan yi lis-sa'im zarfun akhar babu wani ragowar lokaci da azumi ke ci gaba da mamayewa bayan faduwar don haka azumin mai azumi ya karye ko ya sha ruwa ko bai sha ba yanzu shi ke fata kansa lokaci ba tare da ƙarin lada ba ne afsala sa'i an gane ku Mayu yukhadhu min alhadith na farko istibabu ta'jil alfitr mustahabbancin gaggauta buɗe baki zata ta haƙƙaƙa gurubi shams idan an samu tabbacin faduwar rana na biyu أنه لا بد من وجود إقبال الليل الذي يقارنه إدبار النهار للإفطار lallai ne a samu waɗannan al'amura guda biyu dare ya fara gabatowa duk da bai zo gaba ba domin iqbal ya fara fuskantowa kaga rana ta dan gari ya dan fara dan duhu duhu ko da bai duhu ba ko da kowa a ciki wa idbar nahar yini kuma ya juya baya lil iftar dan wannan shi da ke tantance lokacin bude baki fa inna mujarrada dhulmati min qibal al mashriqi ma wujud ash-shamsi laysa ma'anahu qibal al-layl dan kawai bangaren gabas an samu duhu yamma kuma ga ragowar haske rana ma tana nan wannan ba nuna lokacin bude baki yayi dan kila gabas din na iya yin duhu saboda hadiri ko girgije ko wani abu amma ga rana kuma a yamma dan haka dole a sami ikbalul laili ma idbarin nahar ikbalul laili wahdahu la yakfi la budda min wujudi iqbal a idbarin lin nahar yuqarinuhu fa inna iqbalul layli حقيقة حقيقة مقارنة لدبار النهار وهما متلازمان يشي دومن فإن مجرد الظلم من قبل المشرق مع وجود الشمس duhu samuwar duhu kadai a bangaren gabas tare da samuwar rana ba ta riga ta faɗi ba laysa ma nahu qibalul layl wannan baya nuna dare ya gabato fa inna qibalul layl haqiqa haqiqanin fuskantowar dare nahar yana hada da duya baya da yini ke ba kuma mutalazima ne su din suna lazuntar juna yani la yudbiru an-nahar illa wa yuqbilu al-layl wa la yuqbilu al-layl illa wa yudbiru an-nahar yani kilahuma mutalaziman ahaduhuma yalzamu al-akhar na uku qawluhu faqad afṭara as-sa'im da yace faqad afṭara as-sa'im yahtamilu ma'ana yini yana iya daukan ma'ana ɗaya cikin biyu imma annahu aftara hukman bi dukhul al-ifṭar wa law lam yatanawal mufṭira a hukunce ya riga ya sha ruwa ko da ko bai samu abin da ya buɗe bakin da shi ba in dai wannan lokacin ya yi to shikenan azumi ya kare ku wa yakunu al-hasu ala ta'jil al-fitr fi ba'd al-ahadith معناه الحث على فعل الافطار حسا ليوافق المعنى الشرعي yace to a nan gurin sai ya zanto zaburas wadda aka yi cewa a gaggauta buɗe baki a wani bangaren hadisai da suka gabata ma'anarsa shine zaburarsuwa wajen aikata abin da wato faruwar lokacin iftar a aikace don ya dace kuma da faruwar iftar din a shar'anci lokacin iftar a aikace shine rana ta fadi a shar'ance kuma lokacin ka ci gaba da shan wani abu ko dabino ko ruwa ko wani abu amma na biyu wa yamma an yakuna dakala waqtal iftar ana nufin ya shiga lokacin bude baki كما تقول أنجد لمن دخل نجد وأتهم لمن دخل تهامة ويكون الحص على تعجيل الفطر على بابه وهذا أولى ma'ana ya shiga lokacin bude baki to yanzu ana zabar da shi kenan yayi maza je bude baki to wannan yace ya fi dacewa da ma'ana wa yu'ayyiduhu riwayatul bukhari riwayar bukari tana karfafa wannan da yace faqad halal da yace idza adbara na naharu min hahuna إذا أقبل إذا أدبر الليل من هنا وإذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد حل الإفطار an gane ku ma'ana ya halatta ya bude baki lokacin bude baki ya zo na hudu yan bani ala hazain almanaye ne hukmul wisal waɗannan ma'anoni guda biyu duk kenan za su tantance mana ma'anar wisali wisali shine yin azumin kwana biyu a jere ko kwana uku tun da dai an ce idan rana ta faɗi azumin ka ya kare ma'ana misali ba da amfani ke amma idan an ce rana ta faɗi ba azumin ka ya kare bane lokacin kare azumi yayi yi maza ka kare ko kuma yi maza ka sha ruwa lokacin shan ruwa yayi to anan ne zamu tantance hukuncin misali fa in kunna ma'ana fa kad aftara ay aftara hukuman idan muna nufin kad aftara sa'im na nufin wato shikenan a hukunce ya riga ya sha ruwa fal misalu batilun to kaga nan misali ya zama rusasshe annahu la yumkinu dan baya iya yiwa ai wa in qulna ma'anahu faqad dakhala fi waqti al-fitr idan mun ce ma'anarsa ana nufin ya shiga lokacin bude baki fa yukrahu ma iktiranihi bin nahyi al wasal to wannan sai zanto wato misali makaruhi ne an gane ko to amma hakika nan gaskiya dai manzo Allah ya hana misali zai sai kawai matsayin makaruhi ba mutum ya azumi sama da kwana biyu a jere eh, sama da yini daya a jere ma'ana lokacin shan ruwa ya yau ya zarce har sai gobe kuma ya ce makarofi babu afdal siyami wa ghairihi babin da yake magana akan mafificin azumi ko waninsa al Alhadi wa 90 ba'da al babu afdal siyami wa ghairihi al hadith al hadi wa 90 ba'da al mi'a hadisi na 191 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوسال عبد الله بن عمر يتي من ذا الله يا هني da wasali tabazarci din azumi kadu sai suka ce da shi ya rasulullah innaka tuwasu ya aiki kana yin sabazarci din ma'ana lokacin shan ruwa yayi wuce kuma sai washe gari qala sai ce inni lastu ka hayatikum yace ya ani ba kamar ku ba inni uto ut'amu wa usqa ni din ana ciyar da ni a shayar da ni Abu ورواه wa Aisha wa ana بن مالك malikin الله anhum. wannan hadisi banda Abdullahi dan Umar Abu Hurairah da Aisha da Anas dan Malik duk sun rawaito daga Annabi wali muslimin an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an Imamu Muslim ya kadaita da rawaito wannan riwaya daga Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare da gare shi manzo Allah ce da sahabbai fa ayyukum arada an yuwasila falyuwasil ila sahari cikin ku duk wanda yake son yayi wisali yayi safizarce to yayi safizarce din ne zuwa asuba an masa izini babu ne idan asuba ta zo sai kai mai sai ka sake yin sahur <laughs> misalin ka ya kare nan nan manzo Allah ya taka maka birki sauran kuma shi zai iya yi صلى الله عليه وسلم نعم ما يؤخذ من الحديث ربنا قيامة إسكاني دي عندنا كما يقول الإمام الشافعي يا واقفا قم بالمحصب من منى وهت بساكن حيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الحائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي معناه يتي سحرا أمدد سحرا محل شاهد دين كنا تحريم الوسال أبن ذا أكو يا فرقو تكين حديث haramta sabizarce cikin azumi na biyu jawazu lil qadiri alaihi ila sahar wanda zai iya yi an halatta masa ya je zuwa asuba wa tarkuhu aula amma barin sa yafi na uku rahmatu shari al hakim ar-rahim bil umma wato rahama ta manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na mai shar'antawa mai hikima mai jin kai ga al'ummarsa iz harrama alaihim ma yadurruhum ya haramta mutane abin da ya san za su cutu in sun yi na hudu annahyu anil ghuluwi fi din hana zurfafawa cikin addini fa inna hadhihi shari'ata samhatun muqsiti muqsita wato wannan shari'a wato mai sauki ce ita ce samha muqsitatun mai adalci ce kuma wato akwai mace tsakanin al-muqsit da al-qasit gashi kuma lafazin su kusan abin nan wa aqsitu inna allaha kaga al-muqsituna ai masu adalci kenan aqsitu ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitun yuhibbul muqsitin na'am amma alqasituna fa wa amma alqasituna fa kanu kai kaga da ke. wato kasata yaqsitu ya zanto zalunci kenan amma aqsata yaqsitu kishar zalunci me kenan adalci kenan sai a kawo hamzatu salbi allati taslibu al ma'ana litusbita diddahu ya salam ma'ana sai ta kwace kishiyar ma'ana da ce wata ma'ana ta tabbatar da kishiyar su kenan hamzatu salmi ke fa inna hadhihi shari'ata samhatun muqsitatun tu'ti ar-rabb haqqahu wal badan haqqahu shari'ar musulunci tana tabbatar da haƙƙin Allah ta tabbatar da haƙƙin gangan jikin dan adam fa innal wajibati shar'iyyata wajabat li masaliha ta'udu ila al-abd fi dinihi wa dunyahi wajibobi na shari'a sun wajaba ne dan waɗansu maslahohi da amfanin su ke komawa zuwa gabawa game da addinin su da duniyarsa wa inna mulahazata shari'i li tilkal maslahati iya sababu fil ijabi ala abd kuma kasancewar shari'a na lura da wannan maslaha shine babban sababin da yasa shari'a take wajabta ababai idan in ta tashi wajabtawa ta kan lura da maslaha ta yadda al-ijab din la yukhillu bi maslahati al-abd la yurhiquhu la yukallifu Allahu nafsan gashi abun ya wajibi ne amma kuma bai sa ka rasa dan su masalihidin ka ba amma idan adam ne zai wajauta maka sai wajauta ma abinda zaka rasa masu ka na biyar annal wisal min khasa'is Nabi sallallahu alaihi wa sallam sabazar ce cikin azumi wannan na ke cikin kebantattun al'amura na annabi li'annahu alladhi yaqdiru alaihi wahda dan shi kadai ke da ikon yin sa wala yalhaquhu ahadun fi hadha al-maqam wani ba zai bi annabi cikin wannan tsarin ba na shida anna ma'anar ta'ami wa sharab ma'anar ci da sha bin nisbati ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi hadal hadis game da annabi cikin wannan hadisi da ce inni ut'amu wa usqa yace huwa ladhatul munajati shine dandanan munajati da yake samu tsakanin shi da ubangiji wa sururun nafsul kabirati bilkai mahbubiha da farin cikin rai babban farin ciki dangane da haɗuwa da abin da yake so shine ubangijinsa wa lahu shawahidu fin akwai abin da ke tabbatar da haka cikin ayyukan mutane ma gama garin mutane balantana ko manzon Allah mai babban matsayi waɗansu ɗanɗanan munajati da ubangiji sai ya mantar da su wahalar da ke cikin wannan ibada wa hadha al-ma'na alladhi yahsulu li khalil ar-rahman wa habibihi muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi la yalhaquhu fihi ahad wannan ma'ana ita ce take tabbatuwa ga manzon Allah wanda shine khalilur rahman kuma shine habibur rahman muhammadu salawatullahi wa salamu alaihi la haqu fi ahad wani mutum ba zai koyi da annabi cikin wannan ba cikin misali dan shi irin munajatin da yake tsakanin shi da ubangiji ba mai iya yin wannan sannan danan da yake samu ya sha amfani da danan da kake samu kai cikin ibada danan da yake samu sai ya mantar da shi kishirwa da yunwa kai kuma naka ba zai iya mantar da kai kishirwa da yunwa kila illa nadiran sai waɗansu daga cikin mutane ba kowa da kowa ba wannan maganar da ya faɗa ɗaya ce daga cikin maganganun malamai amma abinda ibn al-qayyim ya tabbatar ya ce ba wai wani munazi kawai mun yadda ana ciyar da shi ana shayar da shi don ba mu san at ba sai at-ta'am na ci ba mu san ashrab ba sai ashrabu na sha amma hanyar da ake ciyar da shi a shayar da shi ba mu santa ba gaibu ne mu kyale abin a haka kar mu tsaya muna kwana cewa ai dandanan jati ne wannan tawili ne ahlus suna kenan ba so suke nasi a kyale shi yadda yake kai tsaye ah, yanzu ka kada cewa ta'am shine lazzatul munajat a to idan haka ne sai zanto a cikin azumi ne kadai manzo Allah ke da lazzatul munajati banda a cikin sallah banda a cikin jihadi banda a cikin qiyamul layli banda a cikin tahajjudi ai manzo Allah yana da lazzatul munajati bainahu wa bain Allah wa bain Allah ta'ala fi kulli ibadati fi kulli tasarrufatihi sallallahu alaihi wasallam la yaqtasiru zalika bi ibadatin duna ibadatin ukhra ina fata mun fahimta to kaga a nan gurin ko shakka babu maganar ibnu qayyim tana da karfi ku yi muraja'an ta cikin zadar ma'ad fi hadith khairul ibad yace wannan mai yadda kawai ana ciyar da manzon Allah ana shayar da shi amma ta wace hanya yace ba lalle bane sai mun sani amrun ghaibiyun kawai sai dai musallama amma wa yake kawo masa abincin ya sha wa yake kawo masa ya ce a yaushe da daren da ranar ake bashi Allah da yana ciyar da shi ya shayar da shi shikenan mu kyale abin haka in mu tambayi ya tambaye mu ce gaibu ne ba za mu yi tadakkuli cikin lamarin gaibu ba ina jin wannan yafi dadin faɗa ma ko a baka na bakwai anna ghuruba shamsi waqtul lil iftar faduwar rana lokacin bude baki ne wala yahsulu bihi al iftar ba wai da ranar ranar ta fadi bude bakin kuma shikenan ya tabbata ba kamata kaddama kamar yadda gabata wa illa in ko ba haka ba lama kana lil usali ma'anan idza sara muftaran bi ghurubi shamsi da sakuzar ce baya da amfani in ne muka tabbatar da cewa ma'anar hadisin shine da ranar ta fada azumi ya kare to ai ba magana sakuzar ce amma tunda Maza Allah ya ce man sha'a an yuwasil falyuwasil ila sahari wannan ya nuna akwai fa'ida da law annal insana wasala ila sahari na takwas fihi thubutul khasa'is lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa takunu mukhassisatan liqawlihi ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana a cikin hadisin nan akwai tabbatarwa da annabi wadansu khasa'is na al'amura ke bantattu da shi kadai suka shafa wani ba zai iya koyi da shi ba shine misali wato sai zanto wannan kamar yayi takhsisin fadin Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana cewa manzon Allah abin koyi ne kyakkyawa kaga ya shafi komai da komai amma banda cikin abin da yake kasa'is dinsa wannan bai zama uswatun hasana ba za ka ce ka bi shi a nan gurin kamar yayi mata tara kai ma ka ce za ka yi mata tara idan an yi magana ka ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai a ce a'a tilka khasa'isuhu sallallahu alaihi ko wata mace ta zo ta ce na baka kaina sadaka ka ce to ai sai mu tafi gida ga daki amma zan Allah ne kada in wahabat nafsu halin nabi in arada nabi an yastankiha khalisatan laka min dunni mu'mini shi kadai ne wannan wata ta ce na ba kai na yace na karba shi kenan aure ya tabbata ba sadaki ba shaidu ba siga ba na aura maka na karba ga sadaki ba shaidu ba komai ya halatta inda manzon Allah zai haka ya halatta amma babu wani mutum yanzu ko shehi ko waliyi ko waye yanzu ce shi ma ya tsaya a wannan matsayin ba zai yi amma kaga da ke sufaye suna da wasa da addini wani sufi a Kano kasan sufayen da ke Kano sun fana na ko ina ina jin a Afirka dai ka wato za ka sha mai wai yana zaune sai ga wata mace ta zo da 'ya'ya ta ce kuma matarsa ce kuma duk muridansa da na kusa da shi da makwabtansa wai ba wanda ya santa amma ya ce eh matarsa ce gaskiya ne abinda ta faɗa gaskiya na ne kuma wannan duk na ne to akar bakar lafiya shi aka yi auren ce ai ya aure ta ne a ayyamin lahi da Allah ce wa zakirhum bi ayyamin la inna fi zalika al-ayat <laughs> ayatul kulle sabbarin shakur ce a'a ya mullahi ya aure ta kaga suna da wasa da addini kaga tunda sun jahiltar da mutane qur'ani sai mutane su yadda da wannan shirma amma ba haka ba ai wannan ba fassara bace ne. hakikanin ayyamul lahi ai sune azaba da Allah ya jarrabu mutane a mutanen baya al'ummomin baya azabar da aka yi wa adawa samudawa ita ce ake nufi la zakirhum bi la tunatar da mutane nau'ikan azaba iri-iri da Allah ya rika kawo mutane mutanen baya a da a tarihi fa kullun akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alaihim hasiba wa minhum man akhadhahu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun wannan sunan ayyamin lahi amma sai wani zai warge da addini kawai ce ga wata mace waya aure ta ayyamin lahi hatta haifi ya'ya da yawa ba wanda ya sani ba shaidu ba sadaki ba alwali abokan sa da yan sun dubu sani kuma shi kenan almadrasa suka yi da ai kai kai manya ayyamin lahi aure manyan barna kenan الحديث الثاني والتسعون بعد المئة حديث ندريد تسعين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت hadisi na karbo daga Abdullah ibn Amr bin al-As Allah shi kare da gare yace ukhbira annabi sallallahu alaihi wasallam an baiwa annabi labari anni aqulu ni ina ta shelantawa mutane na jina na ce wallahi la nahara wa wallahi kullum sai na yi azumi da rana kullum sai na yi kiyamun laila da dare iyakacin rayuwata ina ta faɗin haka sai masu tsaye gobe suka je suka faɗa manzan Allah gafa abin da Abdullahi bin Amr bin Al-As ne wai shi kullum zai azumi kuma kullum da dare kuma zai kiyamun laila fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ce anta alladhi qulta dhalik kai ne wanda ka faɗa haka lafazin an allazi qulta zalik asalinsa akwai hamzatul istifhami a anta allazi qulta zalik amma ita hamzatul istifhami ita ce ummul babi fi adawatul istifham da haka jaza laha ma la yajuzu li ghayriha min baqiyatil adawat kasancewar ita ce uwa a cikin dukkan karikitai na istifhami to sai ya zanto a iya shafe ta a iya tabbatar da ita duk wanda aka ya halatta kamar yadda kana ita ce uwa a cikin kana wa akhawatiha to da haka take da hukunce hukunce da sauran af'alun naqisa ba su da su su laisa da asbaha da zalla da bata da adha da amsa ba su da sosai ita kana din ita kadai kamar yadda ita ce inna ita ce uwa a cikin hurufu taukidin wa nasr ita ma ya halatta wani abu gare ta wanda bai halatta ba ga sauran ga su anna suka anna suna Allah su laita da sauransu ina fata mun fahimta wato kaga a anta amma sai ce anta kawai da haka waɗansu malamai suka fassara falamma falamma janna alaihi al-laila ra'a kawkaban qala hadha rabbi suka ce ana qaddar hazal istifham a haza rabbi yanzu kuna nufin wannan shine ubangiji na ma'ana yas'aluhum lakin hamzat al-istifham mahzufa li'annaha ummul ba an gane fa qultu lahu sai nace da shi qad qultuhu bi abi anta wa ummi yace mahaifana uwata da ubana su zama fansar kai manzon Allah lalle na faɗi wannan magana wannan kalmar ce abin ke faɗa manzon Allah dan nuna mubalaga wajen girmama shi ma'ana inda mutuwa za ta zo a bani zabi tsakanin ta dauke ka tsakanin ta dauke mahaifana guda biyu na gwammace ta dauke na mahaifana guda biyu kai ka wanzu da ranka shine bi abi anta wa ummi ya rasulullah qala sai manzon Allah ce fa innaka la tastati'u zalika ba za ka iya wannan ba kullum azumi kullum kiyamun lail fa sumu afta ka dai azumi washe gari kuma ka sha ruwa wani mako kwanta kai barci daga baya ka tashi kai sallah wasu min ashhari thalathata ayyamin a cikin wata ɗaya idan kai azumin kwana uku ma ya wadatar fa innal hasanata bi ashri amsaliha lada aikin lada guda ɗaya daidai da sakamako goma ne wa zalika misal siyamil dahar sai zanto kamar a rayuwar gaba daya azumi kake in duk wata kai azumin kwana uku to kamar gaba daya rayuwar ka azumi kake domin man ja bil hasanati falahu ashru amsali qultu sai nace da shi inni la utiqu afdal min zalik ce zan iya yin sama da haka ya manzon Allah qala sai manzon Allah ya ce fasum yawman wa aftir yawman eh wa aftir yawmain kai wato kai azumi na yini ɗaya ka kuma sha ruwa yini biyu qultu sai nace inni la utiqu afdala min zalik zan iya yin sama da haka qala fasum yawman wa aftir yawman ya azumin rana ɗaya ka sha ruwa kuma yini ɗaya. fa zalika siyamu daud alaihi salam wannan ko shine azumin annabi daud wa huwa afdalu siyam kuma shine mafificin azumi fa qultu sai nace inni la utiqu afdala min zalik zan iya yin sama da haka fa kala sai manzo Allah ce la afdala min zalik ba azumin da yafi wannan falala to kaga annan ba magana azumin tsofaffi kenan ake wata ɗaya tur dan ya saba su yawman wa afdar yawman to ballantana ayi azumin tsofaffi ayi na sallar tsofaffi ayi na gari duka saba manzo Allah ne wannan ko shi dan gashi wannan kaga hadisi dan karatu kenan kana cikin tafiya sai ka zo kan hadisin da kanka na'am kai musu da mutum sai ka nuna masa ha umu qura'u kitabiya ko ba ga ba ma'ana babu azumin da ya wannan shi yasa malam ya kawo wannan babin yace babu afdal siyami wa ghairi sai nuna afdal siyami shine siyamu daud kana yasumu yawman wa yafṭiru yawman wa fi riwayatin aw wata riwaya qala yace la sauma, fawqa sawmi akhi daud alayhi salam shatr ad-dahr fasum yawman wa aftar yawman yace babu wani azumi sama da azumin dan uwana annabi Dawud alaihi salam shine azumin rabin shekara kai azumi yau gobe ka aji kai azumi jibi gata ka aji yace wannan shine mafificin azumi to kaga wannan Abdullahi bin Amr bin al-As kenan manzo Allah ya hana shi ya azumin kullun kullun to haka kuma wani sahabi ina jin Usman bin maz'un ne ko shi ko wani na manta cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ga matarsa ta fita daga hayyacinta ba ta tsafta ba ta kaza manzo Allah ce lafiya wannan wace ce aka ce matar wannan ce kuma ke haka cikui cikui da ke ta ce me azumi me amfani in yi tsaftar ya manzo Allah da rana ta shi da azumi da dare da kiyamul layli wazo ma tsafta sai manzo Allah ya kira shi masa ka shedi matarka tana da haƙƙi a kanka an gane ko ma yukhadhu min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko raghbatu abdullahi ibn amr ibn al-as fil khair wa quwwatihi fihi irin yadda sahabin nan abdullahi bin amr bin al-as ke da kwaɗayin aikin alkhairi dan shi yasa ya dau alwashin kullun ya sallah kullun ya azumi iz aqsama ala siyami ad-dahr wa qiyami kulli al-layl ya rantsuwa kan azumin kullum da kuma qiyamul layl kullum wannan na nuna kwadayin sa kan alkhairi babu laifi mutum ya kwaɗayi kan alkhairi amma sai ya yi shi a bisa ga mizanin sunna kamar yadda sufiyan ke cewa dukkan ayyuka da maganganu suna da ma'auni da ake auna su don a karɓe su ko a ji karɓar su aka ce menene ma'auni sai ya ce sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam mizan li jami'il aqwal wa li jami'il a'mal sunnar annabi ita ce sikelin au game da dukkan wata magana da dan adam zai ce da dukkan aiki da dan adam zai yan an auna shi da sunna ya hau daidai sai a karba in an auna bai hau daidai ba sai a watsar da shi kowane irin aiki mutum zai a duniya na biyu ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wa sallam madal qudrati ala al'amali wa aqibati yadda manzon Allah ya gane irin kokarin da dan adam ke da shi ya san yanzu yayi wannan alwashin amma nan gaba ba zai iya ba da kuma yadda abin zai zama a ƙarshen al'amarinsa iz akhbarahu annahu la yastati'u zalika ce ba za ka yi wannan ba ko kana ganin yanzu za ka iya daga ba za ka zo ka gajiya mai ma'ana annahu sayashqu alayhi ma'ana daga baya abin zai masa wahala wa kad kana haka kuma ya faru fa inna abdullahi tamanna fi akhir ayyamihi annahu law qama ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala amalin yudimuhu wa yaqdiru alayhi a ƙarshen rayuwa sai ce kai da na sani da na karɓi nasihar annabi ta farkon azumi uku a kowane wata amma na ce zan iya sama da haka zan iya sama da haka har yace to kai yau gobe ka ajiye kai yau gobe ka ajiye yace gashi na faro yanzu kuma ba zan so in daina ba amma kuma yana bani wahala da uku uku ne da shikenan sai in dawoma kai har mutuwa amma yanzu wannan ina shan wahala kuma ban so in daina na uku taqdirun nabi sallallahu alaihi wa sallam al'amala bi qudrati sahibi manzo Allah na kaddara kowane aiki da gurgurdan ikon mai yin aikin iz qassara abdullahi awwalan ala ko kuma kasara kasara zai zama iz kasara abdullahi Awalan ala thalathati ayyam manzo Allah ya takaita wa abdullahi ya takaitar da abdullahi bin amr al-as cewa ka kan azumin kwana uku min kulle shara ko wani wata falamma talaba al-mazid yayin da ya nemi kari wa ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi ar-raghbata wal qudra manzo Allah ya ga yana da kwadayi kuma zai iya yi qala fasum yawman wa falamma azhara ragaba yayin da ya ƙara bayyana kwaɗayinsa fi talabiz ziyada wajen neman ƙari arshadahu ila afdalis siyami sai shirye da shi zuwa ga mafificin azumi fa qala fasum yawman wa aftir yawma na hudu anna akhira haddin lisiyamil fadil karshen iyaka karshen shinge na azumi mafifici huwa siyamu yawmin wa fitr yawmin wa huwa siyamu dawud alaihi salam ba a wuce haka ba azumin da yafi wannan kuma na biyar karahatu siyamid dahar an haranta yin uh, makaruhi ne yin azumi kullun kullun li'annahu mukhalafatun liqawlihi fasum wa aftar ya saba maganar annabi cewa yi azumi yau gobe kaji wal hadith kuma ya saba hadisin la sama man sama al abad manzo Allah yake cewa duk wanda ya azumi kullun kullun to bai azumi ba ma'ana bai azumi akan yadda shari'a ta ce ba na shida samahatu hadhihi shari'a sauki da rangwame na wannan shari'a ta musulunci haisu yukrahu fiha taammuq wa tanattu yadda aka karhanta at-ta'ammuq zurfafawa wa tanattu da wuce gona da iri shine at-tanattu wa yutlabu fiha suhula ana neman sauki ne wal yusr da kuma dai sauki li annahu aishatu ala al-amali wa adwamu alayhi domin sauki shi yafi sanyawa mutum karsashi da nishadi kuma shi yafi dawamar da mutum akan aiki. na'am wai so nake yanzu na ga za mu iya gama wannan babin ko kai ba zai gama ko za mu iya gama ko la kulli hal al hadith wa 90 ba'd mi'a ana abdullah bin amr bin al as radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu wa alihi wa sallam bazan allah ya ce inna ahabba as-siyam ila allah daud wa ahabba as-salati ila allah salatu daud kana yanamu nisfa al-layli wa yaqumu thulutha wa yanamu thulutha wa kana yasumu yawman wa yufṭir yawma manzo Allah ya ce azumin da Allah ya fi so azumin annabi Dawud sallar da Allah ya fi so in dai sallar da ce sallar annabi Dawud kana yanamu nisfal layli yakan yi barci har zuwa rabin dare wa ya komu sulusahu ya tashi a ɗaya bisa ukun dare wa ya namu sulusahu ya sake kwantawa a ɗaya bisa shida da dare wa kana yasumu yawman wa yufṭir yawman ya kasance yakan yi azumi yau gobe kuma ya huta ma'ana sallatar dare gaba daya ya saba wa sunna azumin kullun kullun ya saba wa sunna abin da ke sunna shine kai sallah kai bacci ko ka fara yin bacci kai sallah ko ka fara yin sallah kai bacci mutumin da ya san ba zai iya tashi ba ko bacci zai rinjaye shi to sai ya fara yi sannan ya bacci babu laifi amma mutumin da zai iya tashi to an fi so ya tashi a ƙarshen dare ya kiyamun lailatin sa dan ya fi Mayu, yu'khadhu al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi anna siyama yawmin wa fitra yawmin huwa afdalu siyami bima fihi min azumin yau gobe ajiye shine mafificin azumi sama da azumin kullun kullun kuma idan kai yau gobe din ka ajiye kuma gashi kai kullun kullun din ta fuskar lada na biyu anna nawman nisfil awwali min al wa qiyam thuluthihi afdal qiyam inda mutum zai iya yin barci a rabin dare na farko a ɗaya bisa ukun dare na karshe ya tashi sannan ya sake kwantawa a ɗaya bisa shida na dare to da wannan in ya haka shine mafificin qiyamul layli lima fihi min akhdh an-nafsi hajataha min ar-rahati awwalan domin ka bai ware bukata ta a karan fari kai barcin rabin dare summa al-qiyam waqtun nuzul ilahi ka tashi daidai lokacin da ubangiji ta'ala ke sauka irin saukar da ta dace da shi sun manawam a sudusul akhir sannan kai barci a sudusun karshe na dare na an shata li salati subhi dai idan kai wannan kuma sai ka tashi sallar asuba da karsashi mutum sai ya tashi sallar asuba da karsashi wa zakarihi da kuma zikirai da ake na asuba na uku annal ibadata qistun wa adalun ita ibada adalci fala yaghfulu an ibadatihi wala yaghlu fiha ba a san mutum ya gafala baya ibada ba a san mutum ya zurfafa cikin ibada sama da kima li'anna li rabbika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqa ubangijin kana da haƙƙi akan ka iyalin kana da haƙƙi akan ka da haka kowane ma abucin haƙƙi ka bashi haƙƙin sa qala shaykhul islam ibnu taymiya ibnu taymiya yace ashar uja'a bil adli fi kulli shay'in shari'ar musulunci ta zo da adalci cikin komai cikin ci da sha cikin ibada cikin aqida cikin mu'amala ta rayuwa cikin zamantakewa fi kulli shay'in wal israfu fil ibadat zulfafawa cikin ibadoji min al jawri alladhi naha anhu shar al shari zulfafawa cikin ibada wannan yana daga cikin zalunci wanda shari'a ta hana wa amara bil iktisad fil ibadat mai shar'antawa yayi umarni a yi tsaka-tsakiya a cikin ibada tsaka-tsakiya shine ba ragwanci babu wuce gona da iri za ولهذا امر بتعجيل الفطر وتاخير sahur dan haka ne ya yi umarnin gaggauta buɗe baki da jinkirin sahur wa naha anil wisal kuma ya hana ya sabu zarci din azumi fal adl fil ibadati min akbar maqasid shar'i yin adalci cikin ibada yana daga cikin mafi girman makasudi na shari'ar musulunci wal amrul mashru'ul masnun jami'uhu mabnahu alal dukkan abin da aka shar'anta aka sunnanta a duk inda yake an gina shi ne kan adalci wal iktisadi da tsaka tsakiya wat tawassuti da tsayawa a tsakiya allazi huwa khairul umuri wa alaha an gane ku ولا تقل في شيء من sirki واقتصد كلا طرفي قصد الامور ذميم هكذا ne mai hikima yake cewa mata karka zarfafa cikin al'amura gaba ɗaya ka zanto a tsakatsakiya kar ka zulfafa kuma kar ka yi ragwanci ka tsaya a tsakatsakiya hmm. wannan shine abin da ya fi zama daidai cikin kowane lamari na hudu an Allah tabaraka wa ta'ala ya ta'abbadu ka bi anwa'in kathiratin min al-ibadat bawa ubangiji ta'ala yana bautar da kai da nau'ika da dama na ibada fa iza awghalta fi naw'in minha tarakta al-baqi idan ka zulfafa a ɗaya bangaren sai ka gabar sauran fa yanbaghi ibqa'u shay'in min al-qut li ibadat da haka ya kamata mutum kadda wata ibada ta cinye dukkan ayyukansa ya dan bata wani bangare dan sauran ibadoji ma su samu dan baka san wace ce za ka karba ba shi yasa ibn al-qayyim yake da magana mai kyau a cikin littafin a cikin littafin gashin da suna wallahi bari in faɗi karshen kwatana ban saura fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jamil jiddan madarij salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wato kasan asalin littafin wato na sufanci ne yayi wa sharhi ala tariqati ahlus sunnati wal jama'a don sufin da yayi shi bai narke cikin sufanci ya zamanto irin gulatu sufiya masu ah, wahadatul wujud ko abin nan ba abin da ke kokarin tsarkake zuciya Tarbiyan, dan adam ya tarbiyyanci kansa yayi kaza to yayi sharhi yayi gyare-gyaren da ya kamata yayi wajen maganan fana'i wajen maganan kaza da kaza sauransu to yana da magana mai kyau yace a tsarin sunna ba za ka zama an cewa mutum mujahid ko a ce wani zahid ko a ce zakiru yace da aka ce mujahid abinda yake nufi a cikin dukan ibadoji jihadi kawai ya iya kila an zo kiyamul laili bai iya komai ba an zo karatun qur'ani bai iya ba idan aka ce zakiru shi kuma zikiri kawai yake ka je ka zakiru a gidan sufaye ne an haukatar da su ma suna abin da su banda zikiri bai iya komai ba ko karatun qur'ani bai iya ba ina fata an fahimta yace shi kanshi wannan sunan bid'a ne bai da asali cikin addini yace domin abin da ake so dan adam ya zanto ya mamaye kowane nau'i na ibada idan ka takaita akan daya to ka gajiya akan sauran kenan hakika ba za ka iya su duka gaba ɗaya ba amma a kowane bangare kana da kaso a ciki ina fata an fahimta a lokacin da manzo Allah yake cewa aljanna tana da kofofi guda bakwai akwai kofar masu jihadi akwai kofar masu azumi akwai kofar masu kaza za a kira su zo su shiga in sun shiga a rufe akwai kofar masu kaza sai tana abubakar sai ce da shi yaya mutum zai idan an kira shi ta dukkan waɗannan kofofin shin ma za a samu mutum ɗaya a kira shi ta dukkan kofofin manzo Allah ce akwai kuma kai din kana cikin su a shi kaga abubakar ba azumi kadai ba ba a jihadi kadai a ko ina idan an je jihadi suna nan gaba idan an zo kiyamul layl suna nan gaba idan an zo kyauta suna nan idan an zo azumi suna nan karatun qur'ani suna nan hadisi suna nan amma duk lokacin da mutum ya keɓance wani bangare guda ɗaya ya ce shi kaza har ya sa kansa wannan sunan ko aka sa masa kuma ya yadda to bid'a da cikin addini ina fata an fahimta sunna shine mutum ya mamaye gaba shine manzo Allah ke cewa babu wani mai ibada face sai ya samu kosawa to ya rage idan ya kosa me zai yi man kanar fatratuhu ila suna ila sunnatin faqad rashad dukkan wanda lokacin da ya kosa da wannan ibada sai ya kyale ta sai ya koma kuma wata ibadar ita kuma yanzu zai fara ta sai ya ji nishadi ita ma da ya kosa sai ya shiga wacce sai ya ji nishadi ina fata an fahimta kamar haka lokacin da kana cikin karatun alqur'ani kai gashi baka jin barci amma kuma ka gaji to kaga nan wurin ka ce sai ka ci gaba ba za ka iya yi ba ka bari kuma ka ce bari ka shiga harkokin ka kila ka je ka aikin sabon da zai zo rushe wannan to sai ka kyale karatun qur'ani sai ka dauki wani littafin fiqh kana nazari sai ka ji ka samu nishadi kana cikin nazarin littafin fiqh ka gaji sai ka koma littafin hadisi sai ka ji ka jinta da nishadi kana cikin zikiri ka gaji sai ka koma karatun qur'ani kana cikin qur'ani ka gaji sai ka koma salatin annabi ka gaji sai ka koma hailana haka manzo Allah ya koya mutum to sai ka ji idan an zo lissafin masu wannan ibadojin duk kana me to amma idan zakiru ne shi fa daga zikiri sai zikiri ina fata mun bai zuwa wallahi magana shi yasa ibnu al-qayyim yake cewa ba yace ai idan ma kun tambaye mu cikin ibada wacce ce tafi yace wannan ansa tana da wahala da wuya ka samu wata ibada ka ce ita ce afdalul ibadati alal itlaqi ta fi kowace ibada a koyaushe yace a a ya danganci yaushe aka yi ta na'am yace idan ka tambaye mu wace ibada tafi sai mu kalli lokacin da kake ciki idan ana goman karshe ka ce mana wace ibada tafi sai mu ce maka tahajjudi da itikafi a cikin mustahabai ba wanda ya fi su idan kana goman farko na zulhijja wace ibada tafi ce kaga ba za mu yi magana tahajjudi ko itikafi ba dan ba lokacin su bane ba zikirin Allah ya fi hailala ta fi da sauransu idan kana cikin lokaci idan an kawo wa mutane hari a gari kace wace ibada tafi ba za ka ce zikiri ba sai ka ce me jihadi a dauki takobi a fita an kawo hari kuma sai mutum ya tsaya masallaci yana zikiri <laughs> ka ga su yi ina fata an fahimta ana yunwa ana talauci mutane sun jigata wace ibada tafi zikiri ko salatin annabi ciyarwa ciyarwa ita yace kowane lokaci sai ka lura lokacin da aka tambaye ka wani hali al'umma take ciki ne zai tantance maka ansar da zaka bayar shekin nan ba wata ibada da zaka ce ita ce afdalul ibadati ala al-itlaq wannan maganganun da ibadar al suna da tsada littafin ka yana da dan wahalar karantawa da larabcin ciki yana da kwari da yawa ba larabci ne na kasa kasa ba amma su littafai na ibn da ibadar al duk wahalar su abinda ke sa ka saba da su naci ka karanta baka fahimta baka sake baka fahimta baka sake a karo na goma sai ka ka fahimta wannan kai sa'a ba kenan Allah wata gabar idan an zo sai ya karanta su 20 baka fahimta ba amma in ka cigaba da karantawa na 31 ka zaka ji ka gane kuma yaran su ne in ka sauke littafin sa ɗaya ka sauke na biyu ka sauke na uku ka saba da yaran sa ka saba da yadda yake magana duk littafin sa ta ga shiga shikenan yanzu idan ka zo ka biya mutum min hajji nabawiya ka ce karanta na da taimiya yadda yake wa a raddi idan aka shiga ta kake sai ka karanta shafi hamsin baka fahimci shafi da ba a ciki kuma dukkan mafradatul larabcin ka san su amma tarkibin yadda yake hada sentences din baka sani ba uslubin da yake amfani da shi uslubi ne mai karfi na ilimi na raddi na ilimin kalami na mandiki da kome ya shiga yake ciki saboda fadin ilimin sa to sai yau da gobe ka karanta ka karanta sai ka ji ka fahimta haka shi ibn al-qayyim idan ka dauki shifa'ul alil kana karantawa sai ka ji ka ka rikice an buga ka kamar ya gina abu ya zo ya rushe ya yi tufka da warwara amma in ka maimaita ka maimaita sai ka ji ka iya yare ne na mutane yare ne ina fata an fahimta akwai marubucin da ba da za ka akwai marubuci na kowa da kowa marubucin kowa da kowa wanda shi kowa ya karanta littafin zai fahimta da mutane da suke kololuwa da na tsaka tsakiya da na kasa inda suna da larabci za su fahimta wannan ba su da yawa cikin marubuta akwai marubucin ausatun nas akwai marubuci na khawasun nas eh, sai malamai ko talabatul ilmi jadin wanda suke da gaske a cikin neman ilimi suna za su iya fahimtar littafin sa to dole sai ka hada littafin waɗannan gaba ɗaya a labarari dinka ko kowanne kana yi da wanda za ka karanta ba gane wannan za ka karanta gane dan ba gane ba karka jawo shi sake mai ta wata rana neman Allah fatahi ah. sahih musulmi ya zo aka kawo masa wani hadisi aka masa tambaya fage ba hadisi ya kasa fahimtar ya inganta ko bai inganta ba shikenan sai ya dauki littattafai sai ya je ya ajiye sai ya zo aka kawo masa kofin shayi aka kawo masa abin da din shayi aka ajiye aka kawo dabino kwando guda aka ajiye ya dauki dabino ɗaya ya bincika littafi ya dauki dabino ɗaya ya bincika littafi ya ce ya je kan dabinon ƙarshe an yi kiran asalatu za a yi sallah kuma ya zo kan hadisin ya gane sakamakon tana ba shi ne mai zama sarki cewa a abitu sahara na duja ta namuhu lailan watar juba da zaka lihaki ya ce in kwana ban yi barci ba kai ka kwana kana barci kuma wasu gari ka ce za ka kamo ni ka ga ba zai yi ba dole ɗaliban ilimi sai sun yi da gaske sai mutum ya yi kamar yana yi musamman abin da ya shafi hadisi ya shafi aqida wani malami ne ke cewa ilmul hadis ilmu zukurin rijali ya salam ko ilmin hadisi ilimi ne na mazajen maza ba mazajen mata ba ma'ana a cikin mazan ma mazaje sun yi da wannan namiji ne ba ya cikin gama garin mutane kenan kama anna al'adati allati ala al-insani min mu'asharati ahli haka al'ada da dan adam ke yi yau da gobe kamar cakuduwa da iyalinsa wa ziyarati asdiqaihi haduwa da abokanansa wa talabihi ar-rizqa fi dunya neman ɗari da kobo a duniya wa muhadathati auladihi wa nawmihi tattaunawa da 'ya'yansa a gida da barsi da dan adam zai yi idza nawa bi zalika al wa da al idan ya kulla niyyar samun lada da sauke waɗansu haƙoƙi game da yin hakan kanat hadhihi al'adatu ibadatin waɗannan al'adu al'adu su ma sai su zama ibada mai zaman kanta fa fadlullahi wasi'un wa birruhu kabir fadalan Allah tana da yawa kuma birrin Allah yana da girma matuka duk yadda muka yi mace sai mun ci gaba lokaci da ya riga ya tafi ya kamata mu dakata a nan abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wannan muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh